مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد duwatsu ne masu alama ta musamman daga wajen Allah sannan ba su da nisa daga azzaluman ƙwarai da sauransu suna kusa da su duk lokacin da Allah ya ƙaddara saukar da su za su sauka